Yayin da na shiga jami'ar Oxford akwai tsofaffin 'yan Ayrton da yawa a shekarar mu sama da ɗalibai baƙar fata irina. A nan ne na fara binciken tarihin mulkin mallaka wanda ba sa koyarwa a makaranta. Me zan gano? Ƙasar Nijar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ita ce ƙasa mafi ƙarancin cigaba a duniya. An taɓa sace wani bature a nan. hankali na ya kwanta da samun sojoji a rukiya sun faɗa min cewa saboda ni bature ne da ni ma abin ya shafe ni suna na femi hakika na zo ne domin ƙara bincike game da tarihin mulkin mallaka wannan babban hanyar ƙasar ita ce tafi hanyar inda tura mulkin mallaka suka aikata wannan kisan gilar ina bin wannan hanyar tun ina ƙarami amma kalilan ne suka san hakikanin tarihin ta na gano rashin imani a daidai lokacin wayewar kan turawan yamma kauyuka da dama si yawan da ba za su lissafi ba. Ka san aya yanke shanu wuri na baki, haka yana wuri ya baki. Sun kashe kusa da gaba ɗaya rabin mu. Wannan shine hakikanin turan Burtaniya a Sudan da Jamusawa da Namibia da 'yan Belgium a kasar Congo a wancan lokacin a Afirka. Me yasa suka yi imani cewa rayuwar 'yan Afirka tana da faɗi? fifiko har yanzu yana bibiyar wannan duniyar tamu ta zamani za ku iya samun yancin rayuwa mai inganci a nan gaba ne kaɗai idan kun sami yanci tun a baya african apocalypse zai zo muku ranar lahada 27 ga watan fabrairu da misalin karfe 9 na dare a tashar arewa 24